Bismillahirrahmanirrahim. Mijin Amina ne Sila, babi na goma sha takwas. Yana shiga falon nasu ya ga mata da yawa duk da cewa ba a gayyaci mutane ba sai dai 'yan uwa na jiki, amma ba laifi sun yi jama'a. Dafe kai yayi domin yanzu za su sa masa ciwon kai, domin da ya san da mutane a falon to da ba za ya shiga fat ɗinsa ba. Wata 'yar uwar momi ce ta fara hango guda ta saki yayin da sauran suka fara tsokanar shi ango ango na amarya ina amaryar taka ko rowar ta kake mana bai ba su amsa ba kawai ya gaishe su yayi wucewarsa muskili ka fi mahaukaci ban haushi wata tsohuwa ta faɗa sarai ya ji ta amma ya share ta shi yana mamaki idan aka kira shi muskili shi dai ya san ba muskili ba ne shi kawai baya son yawan magana da shiga abin da ba ruwansa momi ya hango tsaye a dining table tana shirya abinci Questlove ya kira ta cikin daɗin muryarsa da amarsa ke fitar da zallar farin cikin da yake a ciki. "My son," Mommy ta kira shi tana sakar masa murmushi. Rungume ta yi yayin da yake cewa, "Na gode sosai Mommy. Kar ka damu my son, ina fata ba ka manta da na ba ko?" Jinjina mata kai yayi yi. abinci na haɗa maka na san baka ci komai ba. Zan aiko Amal ko Hanan su kawo maka." hannun Hannunta ya bata haɗi da farin wurin still bai ce komai ba. buɗe ƙofar fat ɗinsa ya ya shige, yana ƙoƙarin rufewa. Ya ji sallamar Hanan, buɗe mata ƙofar ya haɗi da bata hanyar shigowa. Dare abincin ta akan a kan diresin miro haɗi da runguma Aban ta ce, I'm so happy for you guys. Yaya Aban Allah ya ba ku zaman lafiya. Na gode sosai Little, yace ce cikin ƙaunarta, sai lokacin idanuwansa suka kai gare ta. Ta takure waje guda tana bin su da kallo. Tausayinta mai tsanani ne ya ɗarsu a ransa. haɗi da mungun ƙaunarta mai zafi. Wajenta ya nufa haɗi da durƙusawa gabanta ya ce, Matata, ya ja F ɗin haɗi da kamo hannunta duka ya matse cikin hannunsa. Yanzu ke tawa ce, ina son ki, ba zan taɓa rabuwa da ke ba. Hannun hawaye ne suka ciko idanuwanta, a hankali ta ƙarasa gadon haɗi da dafa shi ta baya ta ce, yaya abin ka yi haƙuri a yanzu. San Besti ba ta fahimtar abin da kake cewa, duta Hakon Dishon, I know Hannun na sani, Hirar da nake da ita a haka kawai yana bani farin ciki. Soyayya ya yi wa yaya abin kamu ba na wasa ba. Hanan ta ayyana a ranta. Tana kuma fatan Allah ya bata miji da zai so ta koda rabin irin soyayyar da Aban ke nuna wa Abrar ne. Inda ta ajiye abincin ta nufa ta ɗauko wani ɗan bowl da ke gefen tire ɗin mai ɗauke da lalle. Ya sha haɗi har wani jaruwan ya yi. Alamun ana sawa zai yi kamu. Yaya Aban ga lalle na kwaɓa besti ko iya yatsu ne ta sa. domin ta san cewa Abrar ba za ta yarda da kowa ya sa mata ba sai shi. Murmushi kawai ya yana shafa kanta, domin yana son jan lalle sosai. Hannun abarar Hanan ta kamo ta shiga juyi da ita a ɗakin tana cewa Abrar ta zauna, ta zama ta yaya Aban, ta zama ta zama ɗauko riga. Aban kallonta kawai yake yi yayin da yake jin daɗi har ran shi, ganin ta cikin walwala. Ganin Hanan ba ta da niyyar dainawa ya sa shi cewa ya isa Hanan, kada ku fara jin jirifa Dainawa Hanan ta yayin da Abirar ta shige jikinsa ta yi shiru kamar ba ita ta gama dariya yanzu ba. Shi ma zagaye ta yi da karkarfan hannuwansa. Yaya Aban na tafi, Hanan ta ce, 'Ba ya ce yana take mata baya. Ƙofar ya sa wuki kana shiga takowa wurinta, idanuwansa kafa a kanta. durgusawa ya a gaban ta haɗi da kama fuskarta ya ce, "I love you, saint one." Sai ya ba ta sumba a kumatu. Kallon shi kawai take ba ta ko kiftawa Babbar rigar ya cire ya miƙe ya ɗauko abincin da hannun ta ajiye kan santa kafet ya ajiye. Kana ya mata alamun ta. Miƙewa ta ta zo gabansa ta tsaya. hannun ta ya riko ya zaunar da ita kan cinyarsa. Haɗaɗɗiyar alkubar haɗi da miyar taushe da ya ji su namomi gwanin kyau. kutsuru alkubus ɗin ya haɗi da dangwalomiyar ya nufi bakinta da shi, bakinta har karkarwa yake yi wurin amsa, marmashi ya saki a ransa yana cewa, I'm sure the one mai son abinci ce. Haka ya ci gaba da bata abinci da zuƙa-zuƙan nama har ta ƙoshi sosai. Yanka uku ya ci kawai ya sha kunun aya mai sanyi da momi ta haɗa masa. Abarar kuwa gaba ɗaya jak mai ɗauke da kunun ta kafa a bakinta. Bata dare ba sai da ta shanye duka, sai faman tanɗa baki take. Kallon burgewa yake mata yayin da ya kura wa shafaffen ta ido. Kai baka ce ita ce ta cinye uban abincin nan ba, gaba ɗaya yau sai ya ga tayi wani sanyi na musamman, sai kuma ya tuno tabbas aure ba wasa ba. Bayan ya gyara wurin da suka ci abinci sai ya ɗaga ta cak na nufi toilet da ita, domin so yake ya yi mata wanka. Rigar ya cire mata tana tsaye sai raba idanu take, yayin da take ta kare jikinta da hannunta. Murmushi mai sauti ya sakar mata, farin towel ya ɗauko ya ɗaura mata. sai a lokacin ta sauke hannunta. Sabon brush ya ɗauka ya sa mata makilin ya yi mata brush kana ya shigar da ita cikin jacuzzi. Shamfo ya ɗauka ya shiga durzar kanta yayin da dauɗar ke fita. Da yaɗin sa ruwa ya ɗauraye mata kai sai ta ƙilƙile da dariya saboda sanyin ruwan da ke ratsa har scarf ɗinta. Da ya sake yi ta kuma sa dariyar. Daɗi ya ji ganin tana dariya. Ci gaba ya da zuba mata ruwan a kan, don kawai ya ga tana dariya. sosai ya ɓata lokaci a wurin wankin gashinta. Ruwan ya buɗe domin mai daudar ya fita, sai ya sake tarar mai ɗumi ya shiga yi mata wanka smoothly. Kai ka ce jaririya yake ma wanka Bayan ya gama ya sanya mata wani towel ɗin kana ya zaunar da ita a wani chair da ke toilet. Handiraya ɗinsa ya jona a soket ya shiga busar mata da yalwataccen gashinta. Bayan ya gama ya ɗauke ta cak ya fito da ita. Kan gado ya dire ta haɗi da ɗaukar lotion. ya shiga shafa mata a lallausan brown skin ɗinta. Bayan ya gama ya buɗe wardrobe ɗinsa irin shaddarsa tsaf ya sanya mata da aka yi mata ɗinkin doguwar riga. Daskayin ya zauna a jikinta yayin da kyawun ta ya sake fitowa, ɗan kunnen da sarƙa na zarlar gwal ya saka mata, bai san lokacin da ya ba ta sumba mai tsayin gaske a goshi ba, ya ce, “You look super ordinary beautiful wifey.” kwali ya gwada ɗaura mata amma ya kasa, sai kawai ya ajiye, tuno da lallen da Hanan ta bashi ya ɗauko hannunta ya kamo ya shiga sa mata lallen a hannun, a hankali gudun kada ya ɓata rigarta. Bayan ya gama ya riƙo hannunta domin baya so ko kaɗan ta jagula ƙunshin, hannun a manuniya da ya yi ja a dalilin lallen da ya sa mata ya kalla, murmushi da iyakarsa leɓe ya saki, domin har ya daina mamakin kansa. Awa ɗaya da rabi daidai na cika ya nufi toilet da ita. cikin sink ya sa hannunta haɗi da fara wankewa, sai da ya tabbatar hannun ya wanku kana ya ƙurawa zarazaren yatsun yatsunta ido, cikin sha'awa da burgewa. Rungume ta yi na kamar mintuna biyar kana ya zaro a hankali a jikinsa, haɗi da riko riƙo yatsanta ɗaya ya sanya a baki, yana tsotsa kamar ya samu sweets. Ya ɗau kusan minti goma yana tsotsar hannunta yayin da idanuwansa ke alimshe daga ƙarshe ya ɗauke ta suka fito. Tsadaddiyar wayar sai ya ɗauka ya ɗauke su salfi wanda suka yi matuƙar kyau, take ya ɗora a sikirin ɗin wayarsa, sai ya zamana kana kunna wayar hoton za ka gani ɓaro-ɓaro. Kwantar da ita ya a gado ta miƙe zambar alamun ba ta son kwanciyar kelan, ga idanuwanta sun nuna alamun bacci. in goya ki? ya tambaye ta. Ita ma sai ta maimaita tambayar da ya yi mata. Murmushi ya yi domin in ta maimaita abin da ya ce hakan na ba shi nishaɗi ƙwarai. Juya mata baya ya yi ta kuwa ɗane tana ƙyalƙyala dariya mai tafe da kuka. take jiran shi ba daɗi, domin ta kwana biyu ba ta yi wannan kukan ba, sai dai dariyar. Bubbuga bayanta ya shiga yi da ɗayan hannunsa yayin da ɗayan hannun ke tallabe da bayanta. Zagaye ɗakin ya shiga yi da ita. Ta ɗau mintuna talatin kana ya jikinta ya saki alamun ta yi barci. Kwantar da ita ya yi ya ƙara gudun esin haɗi da rufe ta da dobet. Ni na ƙagu bikin nan ya zo in ɗauke kyakkyawar amal ɗina. Wai bikin ma “Saura kwana nawa?” dariyar farin ciki Amal ta yi kana ta ce “Saura one week,” ta gwada da hannayenta, “Allah ya nuna mana domin na ƙagu gobe su tarihin da za su kawo lefenki,” sai kuma ya ce yawa mai Amal, na tuna shi ne an yi bikin babban yaya babu ko gayyata sai labari na ji,” ta'a baki dai ta ce “Sweet Adam ka yi haƙuri ni wallahi wannan auren don dai babu yanda zan yi ne, da na dakatar da shi, domin yarinyar san ba ta yi min ba, ga ta mahau.” haba mai amal wannan wani irin magana ne ya dakatar da ita ai yanzu dole ki so ta domin ta shiga cikin family ɗinku wai ma yaushe har kika fara irin wannan halin shiru te tana nadamar maganar a gaban sweet adam ɗinta domin ba ta so ta yi masa laifi saboda tsananin son da take yi masa I'm sorry ta ce domin ta fahimci bai ji daɗi ba suna cikin haka sai ga Abrar ta fito da gudu tana dariya cikin shigar Pakistan ta zagaya bayan babbar mansion ɗin Yayin da Adam ya kura mata idanuwansa har sai da ta bace masa, Amal ta cika ta yi fam ganin yadda yake bin Abrar da kallo, domin ita kam wani tunani ne ya ɗarsu a Kamar za ta sa kuka ta ce, haba mana sweet Adam, me kake wani kallonta? Sai lokacin ya dawo da kallonsa kanta ya ce, karki wani tunani Amal yarinyar nan ta yi min kama da ƙanwar Aunty Rahinat. Ta a baki ta tana cewa miye kuma zai haɗa wannan Markel ɗin da Aunty Rahinat. Bai ji daɗi ba sam da ta ce Markel. Dalili kuwa shi ne ya kasance shi mutum ne mai matuƙar girmama ɗan adam, ko a wani yanayi yake a ciki kuwa, amma a fili sai ya ce ba za ki gane ba ne Amal, ki je zan kira ki yanzu gida zan je. fu ta bi hanyar da Abrar ta yi, domin ita kan san ba ta yarda da abin da ya ce ba, har wani kishin Abrar ɗin ke sukar ta. Da kallo ya bi Amal yana girgiza kai ko miye abin fushi? Sai dai bai ji daɗin yacce suka yi sallama ba, Yana ƙoƙarin shiga motar sai ya hango Abin ya fito yana waige-waige. Fasa da motar ya yi har Abin ya so. Hannu ya miƙa mashi yayin da suka yi musabaha cikin mutunta juna. Kana Adam ya bashi uzurin cewa baya da masaniyar ɗaurin aurensa. Daga ƙarshe ya masa Allah ya sanya alkhairi. Abin ya amsa da amin. kana ya shiga zagaye gidan domin neman inda abarar ta yi. Abrar na ta faman tsalle domin so take ta tsinko apple, har Amal ta su Abrar bata lura ba. Hannun abarar ta binciko haɗi da bata mari sai ta nuna ta da yatsa ta ce, Wallahi daga yau duk ranar da Sweet Adam ya zo gidan nan kika fito da shegiyar kafar nan sai na balla su. Kin dawo gurguwa mahaukaciya kawai. Sai ta sa hannu ta murza bakin abarar da ƙarfi, ta rankwashe ta a kai. kana ta mata wani mungun tura da ya sa ta yi taga-taga za ta faɗi. Karab a idon aban da ya taho yana kallon su. Cikin zafin nama ya rike ta haɗi da shigar da ita cikin faffaɗan ƙirjinsa. Ya sauki ajiyar zuciya, ganin bata kai ƙasa ba. Yayin da ya kafa amal da wani kallon yayin da fuskar sa ke ɗaure ta mau. Amal ko bakinta ya shiga garkarwa fuskar ta kuwa ya bayyana tsananin tsoronsa, domin bata taɓa zaton zai zo wajen ba. ta mazata ta ya fita asibiti. A hankali ya raba jikinsa da na abarar baiwar Allah. Bata san me ake yi ba. Ta koma bishiyar ta shiga tsalle. Yana zuwa ya ɗaga hannunsa da nufin ba da kyakkyawan mari sai kuma ya tsaya cik da hannun. Yana ƙoƙarin rarrashin kansa. Tun yake bai taba kai hannu kan ƙannensa ba da nufin duka. Ba kuma ya so ya fara a yau. Ya sani ba ya dukansa, amma hakan bai hana su jin tsoro haɗi da girmansa ba. Cikin wata murya da amansa ke fitar da tsananin ɓacin ran da yake ciki ya ce, Amal, Amal, Amal, sau nawa na kira ki? Cikin karkarwar baki ta ce sau uku. Good. Daga yau koda da wasa na ƙara ganin kin yi wa matata kallon banza bare har ki taɓa ta. Wallahi, za ki ga abin da zan miki. Sai na karya miki hannu, ɓace min anan nan. Ya ƙarasa a tsawace. Da mungun gudu Amal ta bar wurin tana kuka. Ajiyar zuciya ya sauke kana ya nufi inda Abrar ke ta tsallarta. Tattausan murmushi ya saki yayin da yake jin kallonta na tafiya da bacin ransa. Hannu ya mika ya tsinko mata wani babban tufa, cikin sauri ta nufe shi tana son karɓa. Sai da ya ɗaga hannunsa mai ɗauke da amal ɗin sama. Tsalle ta shiga yi tana ƙoƙarin kamo hannunsa amma ya ƙi bata damar hakan, ita ma ta ƙi haƙura. So ma saurare. Bari mu dakata a nan, shirinmu na gaba in Allah za mu tashi a